الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد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 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda daidai da ishirin da shida ga watan hudu dubu biyu da ashirin muke karatun littafin bulugul maram a wannan masallaci na agga islamic center da ke nan yola jiyar adamawa insha Allah kamar yadda muka tsaya za mu ɗaura cikin karatun mu na bulugul maram muna kuma babi ne na sifatu sala hadisin da za mu tashi yake an abi sa'idin al-kudri radiyallahu anhu kala kunna nahzuru qiyama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zuri wal asr fazarna qiyamahu fi raqatayn ulayayn min az-zuri qadra alif lam mim tanzil sajada وفي الأكريين قدر نصف من ذلك وفي أوليين من العصر على قدر أكريين من الزهور والأكريين على النصف من ذلك رواه مسلم أنكر بواديسي hadisi أبي سعيد الكدري ألا kudri شيكي جوا da من yake cewa muna kaddarta muna lura da tsayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sallah fi zuri wal asr a cikin sallan azar da lasar fazar na ƙiyamahu sai muka lura da tsayuwansa rakataini ulayaini rakawai guda biyu na farko mina zuhri na azar kadru alif mim tanzilu sajada yana karanta gurgudun alif lam mim tanzil suratu sajada kenan wa fi ukrayeni qadru nisfi min dhalik sannan kuma guda biyu na ƙarshen yana karanta kamar rabin haka wa fi ulayeni min al'asiri a cikin farko na farko na biyu na la'asar kuma alaƙadir ukrayeni min zuhur shi kuma yana karanta kamar yadda yake karantawa a rakawai na ƙarshe na azhar wal ukraini ala nisfi min zalik sannan kwarakwai guda biyu na ƙarshe yana karanta rabin haka ne wato wannan sahabbai radiyallahu anhum sun kasance suna kiyaye ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin su rubuta mana shi su karantar da wanda suka biyo bayansu shi yasa suka kasance suna lura da duk wani aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi duk halin da manzo Allah sallallahu ya kasance yake ciki ko kuma maganansa ko aikinsa to suna lura da shi shi yasa wayannan sabban Allah yarda da su suka ruwaito mana suka ce sun zo na har suna duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace raka gurgudun me yake karanta ko kuma gurgudun ne mintoci ko kuma awoyi sai suka ce yana sallan azahar gwargwadon a karanta suratu sajada wajen ayoyi guda talatin yake karanta a wannan sura ɗin sannan rakawoyinsa na ƙarshe kuma zai karanta kamar rabin wannan kama ce ayoyi guda goma sha biyar to wannan yake nuna mana Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan azahar tsawonta ya fi sallar la'asar kuma kamar yadda malam dama suke cewa sallan da aka fi tsawaitawa shine azhar da asubai sannan isha ita kuma tsakaita ta yi sallan mutawassifa ta kasance tsakatsakiya sannan la'asar da magariba kuma su kuma a gajirta su su ana bukatan lokacin da mutu yake sallah shine gajirta su kar su yi tsawo sosai ko kuma ya duba ya gani lokacin da yake sallah ɗin gurgudun mutane ko kwa bukatuwansu wannan lokaci ɗin sai sallah ɗin amma abin da ya kasance sunna shine ya tsawaita a zahar isha kuma ya kasance tsakatsakiya la'asar da magariba su kuma a gajirta su a yi su da sauƙi to shi ne wannan sahabi Allah yarda da shi ya ruwaito mana wani hadisi yake cewa sun kasance suna duba har kamar suna zona ne su lissafa su ga minti nawa misali manzo Allah sallallahu alaihi yake sallah a kowace sallah kaga yanzu suka mana a zahar da la'asar kenan sai suna zona su duba su gaya manzo Allah sallallahu alaihi ke sallah ya har tsawon sallah din suna duba su zona su duba su ga ya yake to sabai Allah yarda da su sun yi ƙoƙari kore da gaske wanda suka tsaya dukkan wata ibada suka santa sosai da sosai wanda ba sa tsaya ba su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai ba kuma duk abin da ya aikata su ma sukan aikata shi har wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance na sallah ya cire takalminsa yadda shi su ma suka cire suka yadda takalmin su sai da idar ya ce musu shi mala'ika jibrin alaihi salam ya zo ya ce mishi kan cewa takalmin shi na da najasa ya cire shi yadda shi To wannan zai nuna mana biyayya da sabbai suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da kuma lura da ayyukansa su yi aikin kamar yadda yake aikata da haka mu ma wajibi ne a gare mu dukkan aiki ya kasance mun yi shi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi mu nemi sanin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ibadan shi sai mu yi shi wani yana daga cikin sharuɗan da za a karɓi ibadan mutum ya kasance ya yi shi a daidai ba da kuskure ba don aka sun kasance suna lura da tsayuwan manzo Allah sallallahu a cikin sallar azhar da lasar manzo Allah sallallahu alaihi yakan tsawaita sallan azhar amma la'asar fa yana yin ta gajeruwa baya tsawaita ta sai ce sai suka lura cewa manzo Allah sallallahu raka'o'i guda biyu na farko suna da tsawo a sai ke da buƙatar raka na biyu na farko na azar sai a tsawaita su amma rakawai guda biyu na ƙarshe kuma ba a tsawaita su sai yi su tsaka-tsakiya wani su malin suka tafi ma fati a kai mutum zai karanta ya yi sujada ya yi ruku ka yafon ba mutum ya karanta fatiha sai ruku'i a raka na biyu na ƙarshe sannan sai ya ce la'asar kuma yana yin ta gurgudun rabin azahar a sha abin da ya azahar sai ya mai rabinsa a la'asar to wannan haka ya kamata mutu ya ya lura da sallolin da yake kuma ita a zahar lokaci ne da kamar da laraba suka kasance lokaci ne da suke hutawa sukan yi bacci da rana yawanci rana ta yi zafi to mutane suna bukatan su je su huta to shi yasa sai ake tsawaita ta su malamai suka ce domin ya kasance mutane su samu su zo sallah din da wuri amma la'asar kowa yana hada hadan shi to kuwa ba bukatan a rike shi ya dade shi yasa ya kamata mutum ya kasance limami ya ringa lura da sallah ko kuwa jama'an da yake suke bin shi a baya akwai mabukaci akwai mara lafiya akwai mai shekaru da yawa to dukkan nan sai liman ya lura da su lokacin da yake jin sallah ba daidai ba ne kawai mutum ya ringa duba shi kan shi kawai musamman ce matashi ne ya ringa ta karatu ya ta karatu ya ce sai ya karanta rabin izufi a kowace raka tashi to lallai wata rana sabai sun kai dan uwansu sahabi sun kai karan shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi shine Mu'adh bin Jabal wata rana ana sallah ya tsoye ta sallar shi sai wani yanke ya idar da sallar shi ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi shi fa ga abun da yi kuma domin kar a sa shi cikin lissafin waye munafukai sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya zona da kai ku yi sallah kafin ya koma ya je mana sallah sannan ya koma kuma ya je ringa wayin su kokoni wanda ni ban san me yake faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi nan da nan ya kirawo shi ya ce mishi ya ma'az shin kana son ka dawo fitina a cikin mutane me yasa bara ka karanta musu su sabbi ismi rabbikal ala da al'ataka da makamantoyin nan surori wanda ba su da tsawo to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi in zaka yi sallah to kasancewa akwai mabukaci akwai wanda yake sauri ya tsaya don yi sallah ya wuce akwai wanda kuma bai da lafiya in ka tsawo ita sallah din zai cutu akwai wani ko yana da shekaru bai zai iya tsayawa tsayawa har ta yi tsawo sosai ba don haka ga wanda yake jan mutane sallah to ya ringa lura da hajojinsu ya lura da bukatocinsu kar ya kasance shi kaɗai kawai yake tunawa da haka liman wajibi ne ya lura ya ga suwa ne a bayan shi kafin ya ce zai yi sannan kuma ya san cewa mutane ne daban-daban suke bayan shi lokacin da kake sallah kai kaɗai in kana so ka karanta bakara ka karanta alim rana nisa'i a raka guda ɗaya in za ka iya wannan ba da ya hana ka tun da an ruwaice cewa manzo Allah sallallahu wasallam ya karanta su a haka din da haka in kai kade kake sallar ka ka yi ta inda kake so daidai gwargwado da zaka iya to amma in kana jan al'umma to ya kasance ka ta tsaka-tsakiya wadda baraka cutar ba wanda kowa zai ga kayi da shi sannan wani lokaci za ka ga magariban da aka ce kar a tsawaita ta sai ka su suna tsawaita ta sosai wanda za ka ga a zahar ɗin ba za a tsawaita ta ba sai ka ga za a yi ta da sauri da gaggawa domin ita ko don ba ta da kira'a ne ko wani abu makamanci wannan da haka wajibi na gare mu mu ringa kiyayewa kuma mu sa ikilasi a cikin ayyukanmu don so da yawa za ka ga limamai idan za a yi sallah za ɗin ba za a tsawaita ta ba amma magariba ko isha in ya zo ya fara zuba kira'a har ka gaji to da haka mu sani cewa dole ayyukanmu sai akwai ikilasi a cikinsu haka kuma abin da ya fi shine mutu ya bi sunna manzo Allah sallallahu alaihi alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin na hore ku da sunnata ku yi abu yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun da yafi amma wallahi wani za ka bi shi sallah zar in kai wasa kafin kai alwala ka gama ya idar da sallah zar amma na idan sallan mangariba yake musamman Allah ya zurta shi da murya da kira'a in ya fara zubawa ko zai kai minti sha biyar yana sallah ne watakila ko fiye da haka to da haka ba hana mutum ba ya yi tahajjudi in kai kaɗai kake sallanka ka tsawaita daidai gurgurin da za ka iya amma ba daidai ba ne mutum ya sa mutane kuma wanda kowa da bukatansa shi ba zai lura da bukatun mutane ba sai dai nashi kawai don haka manzo Allah sallallahu ya kasance yana ta sallah azhar sannan la'asar kuma yana sauƙaƙa ta yana yin ta da sauƙi sosai don haka wannan shine abin da sahabbai suka nakalto mana suka ɗauko mana daga manzo Allah sallallahu suka ce mana ga da ake yin sallah din sannan hadisi na gaba yake cewa an Sulaiman bin Yasar kala kana fulanun yudilul al-ulayayn min az-zuhr wa yukaffifu al-'asr wa yakrahu fi al-maghribi bi kisari al-mufassali wa fi al-'isha'i bi wasatihi wa fi as-subhi bi diwalihi فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي hadisi daga Suleiman bin Yasar kala ya ce, Kana fulanun yudilu ulayeni min zuhur. Wani mutum ya kasance na tsawaita rakoyi guda biyu na farko na azahar, wa yukaffifu asra sannan kuma yana sowwake a la'asar, sallar la'asar yana yin ta da sauƙi. Wa ya fil magribi biki sarin mufassal sannan yana karanta a magariba kuwa biki sarin mufassal wa fil isha'i bi wasadihi sannan sallan isha kuma sai shi tsaka-tsakiya. wa fi subuhi da asuba kuwa bi diwalihi shi kuma zai karanta masu tsoho. faƙala abu hurairata sai abu hurairar radiyallahu anhu ya ce ma sallaitu wara ahadin ashba salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi min hada ban yi sallah bayan wani ba wanda sallarsa ta yi kama da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da wannan mutumin ba haka abi huraira sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai da ya ga yadda yake yin sallah din kaga shi yana tsawaita sallan azhar rakoyi yana tsawaita azhar la'asar kuma yana mai yana karanta yana gajirta ta yace wa yakrobi fil maghribi bi kisaril mufassal sai na karanta kisaril mufassal a mai magariba su ne malan suka ce isnata wa ishiruna sura suwar ko sura mina duha ila akiri musaf shi ne wannan kisarul mufassal in su ne surori guda ishirin da biyu su ne daga suratu duha zuwa mai nas magariba sai ka karanta mutane daga duha zuwa nas ko gurgudun wayannan surori din ko gwargwado wannan surorin duk da ko wani wurin da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi karanta waddur to amma dai abin da aka fi so shine musamman kana jan mutane sallah to ka su ka karanta kisarul mufassal in ko kuma in su ayoyi kaɗan wanda za ka karanta ko da surori ne dogi ka karanta in su ayoyi wanda mutane ba za su kosa lokacin da kake mai sallah ba. da aka yi ce wasat kuma wanda suka kasance wasat su ne wasatul mufassal su ne salasata ashara suwarni surori guda goma sha uku min abasa ila duha daga abasa zuwa duha kaga kenan dama ya ce isha bi wasadin kenan isha ana bukata mu ce karanta daga abasa ko ka karanta suratul abasa wanda feji ne guda ɗaya a cikin alkurani kenan sallan isha abin da ya fi shi ne mutu ya karanta kaman feji guda ɗaya na alkur'ani kaman a basa wata walla zuwa ƙarshenta kar ya sa ya ce sai ya karanta rubu'i ko kuwa nisfin izu to wannan shi ne wanda ya ce wasadul mufassal sannan a mufassal su ne daga qaf zuwa abasa ɗin qaf wal qur'anil majid daga wannan kenan su ne wanda mutum zai dinga karatu ko gurgudunsu zai karanta mai a sallan asubahi ko azhar tunda asuba da azhar aka ce ka tsawaita to da haka haka malamai suka rarraba surorin da za ka karanta in kuma baka karanta su ba su din to ka samo maimakon su kar ya wuce wa'annan ɗin abun da ya fi kar ya wuce wannan ɗin abun da ya fi ka karanta gwargwadon nan surori ɗin idan magariba da magariba za ka yi ko la'asar tunda su an ce kisarul mufassar za ka yi sai kai mai sai mutum ya karanta daga suratul duha zuwa nas ka samu wannan surorin ka karanta su sannan isha ita ce mutawassita ita ce wanda za ka yi sallah tsakatsakiya ita kuwa ka samu surorin da ko abasa zuwa wadduha ɗin ko gurgudun wannan surori ayin da za karanta kada ya wuce wannan surori din sannan zahar da asubahi kuma su kuma dama ka ce karanta diwal iwal in yace su sune daga kaf zuwa abasa ka kenan wannan surorin ko su shi ya kamata ka karanta matukar kana jagoranta al'umma sai dai ya kasance wani lokaci wanda ake bukata kamar yadda za mu karanta a can gaba hadisi manzo Allah sallallahu alaihi da yake cewa ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi yana karanta suratu sajda a raka ta farko raka ta biyu kuma ya karanta suratul insan ita ce halata alal insan to haka da nan limamai ya kamata su lura da mamunsu su san cewa gwargwadon mamun da suke bayansu su ringa lura da su domin kar su ringa ji su matasa ne ko kuma yana ji da hadda ya ringa zubo da kira'a ya ringa lura da kuma mamunsa su kuma kar ya kasance fatan manzo Allah sallallahu alaihi bai umurci mutum ya karanta wa mutane abunda zai cutar da su ba musulunci baya bukatan ka tsawwala mutane abunda ba za su iya ba gwargwado abin da mutane za su iya shi za kai in an zo ta hajjudi sai mutum kowa sai shirya amma lokacin da za ka mutane sallah na farilla to a lura da akwai mabukata akwai matafiya kowa da bukatunsa akwai mara lafiya akwai mai shekaru dewa to don haka duk ya kamata ga wanda yake jan sallah ya lura da su sannan hadisi na gaba yake ce an jubairin bin mut'im radiyallahu anhu kala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakrahu fil maghribi bitur muttafaqun alayh hadisi daga jubairu bin mut'im Allah yarda da shi ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakrahu fil maghribi bitur naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu tur wa tur wa kitabin mastur ya karanta a sallan mangariba to duk wannan sunna ne na manzo Allah sallallahu amma kuma yakan nuna cewa a sauwaƙa wa al'ummansa a karanta surori wanda za su iya karantawa a wanda zai kasance bai sa su wani kunci ba ya ce a nan shi ma ya ce kana lahu sallallahu sallam ahwalun bi nisbati ila kasar ashgali wa qillatiha manzo Allah sallallahu ya kasance yana yana caccanja halaye wani lokaci a cikin sallah din wani lokaci ya karanta mangariba bi kisaril mufassal din wa huwa galib kuma shine abun da yafi galibi abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi shine me yana karanta surori din wanda ba su da tsawo a sallar magariba a sai irin suwa ɗur ɗin yana kasancewa wani lokaci ne yake haka ba kowane lokaci ba ya kamata idan mutum zai haka ma ya kasance ba kowane lokaci ba ne zai ta sallar shi magariba ne ya ce wa huwal galibu kama fi hadisi suleiman bin yasar al-mutakaddam ya ce shine abun da mafi. manzo Allah sallallahu alaihi galibi yakan sallah magariba to surorin da yake karanta su ne surorin da muka fada kaman wadduha din zuwa kula uzu bin nas surori wanda ba su da tsawo sosai wa'inda baya tsawaitawa sosai din yace wataratan yakra'u fiha bidiwal al-mufassal kadudin ya ce sai dai lokaci yakan karanta mufassal ɗin kamar watsur amma lokaci kuma ya karanta mafi yawanci ce ya karanta kasansu to haka sai mutu ya duba gwargwadon buƙatuwar mutane da haka ya manzo Allah yana karantawa wani lokaci tsawo wani lokaci kuma baya yin tsawo amma abin da ya fi shine ba sa yin tsawon kamar yadda malai bayani a nan ya yana daga cikin abin da wannan hadisi ke karantar da mu shine ana son kira a cikin magariba ya kasance kar ya tsawo sosai kuma a bayyana wajen sallan mangariba ɗin da haka wannan duka ana bukatan shi sannan hadisi na gaba yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salati al-fajr alif lam mim sajada wa hal ata ala al-insani yace muttafaqun alayhi daga abi huraira Allah yarda da shi yace manzo Allah sallallahu ya kasance yana karanta a cikin sallarsa ta asubahi ranar juma'a suratu sajida alif mim tanzilul kitab yana karanta alif mim tanzil suratu sajada manzo Allah sallallahu alaihi yake karanta ranar juma'a da kuma suratu mai insan ita ce hal'ata alal insan a raka ta farko yakan karanta wannan raka'a ta biyu kuma ya karanta hal'ata alal insani hinu minar dari lam yakun shay'an to kina sai ranar juma'a yakan tsawaita sallar shi ta mai asubahi Da don haka asuba ita ce ake bukatar mutu ya tsawaita ta ta kasance tana da tsawo din da ita da azar amma magariba da isha da magariba da la'asar su kuma su kasance mutawassit ai kasir wanda ba su da tsawo sosai ya ce sallan juma'a manzo Allah sallallahu yakan tsawaita ta domin mutane su haɗu su yi sallah domin ranar juma'a ita ce ƙarshen kwanaki na sati kaga kar mu ce zai asaran Sallah mai asubahi kenan to sai karanta sura mai tsawo domin mutane su zo samu wannan kwa yake nuna mana kwaɗayin manzo Allah sallallahu ga al'ummarsa su kasance ko menene ya sama musu mutum ya samu lada mai yawa kullum shine fatan manzo Allah sallallahu shi yasa lokacin da je ɗaifa mala'ika ya zo ya ce mishi a sa duwatsun na niƙa su ya ce a basu da fatan kafin ƙarshen duniya samu cikin tsotson suwansu su musulunta wannan yana daga cikin rahama manzo Allah sallallahu ga al'ummarsa yakan tosaya musu kowane lokaci ya kasance yana son musu alkhairi kuma kamar yadda ya faɗa wani ya ce babu wani alkhairin duniya da ban shiryar da ku zuwa gare shi ba kuma babu wani abun sharri wanda na gani face sai na nuna muku shi to manzo Allah sallallahu alaihi kullu yana kwadaitar yana yin kwadai wa al'ummarsa su kasance sun samu lada mai yawa shi yasa ga ranar juma'a mai yace nan yana tsawaitawa domin ita ce rana ta ƙarshe sallah asuba na ƙarshe na wannan mako din to yana fatan ko kowane al'ummansa ya kasance ya samu wannan din sannan hadisi na gaba ya cewa an huzaifata radiyallahu anhu kala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatun rahmatin illa waqafa inda ha yas'alu wala ayatun azabi illa ta'awwadha minhu aw minha kamsa daga huzaifa radiyallahu anhu Allah ya da shi ya ce sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da manzo Allah tsira da min Allah sabbata gare shi sai ce fama marra bihi ayatun rahmatin illa waqafa indaha yas'alu babu wata aya ta rahama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo kanta face sai ya tsaya na roƙon ya Allah ka bani wannan wala ayatul azabi illa ta'awwadha minha sannan kuwa babu wani aya na azaba face ya tsaya ya mai nemi tsari da gaita. a sai kenan na manzo Allah sallallahu alaihi yana nuna mana cewa idan mutum yana karatu to ya ringa tadabburin ayoyinsa ya ringa yin tadabburi yana karanta ayoyi din ya kasance ayoyin zai kasance a gare shi yana lura da su yana ta dabburi a kansu su kasance ba wai karatu kawai mutum zai dinga zubawa ba yana ta tafiya duk wani aya da ya zai karanta to ya dinga ta dabburin ayan shine abin da ake bukata shi ya sa wani lokaci manzala Allah yake cewa na biya ya Bilal ya Bilal ka shigar da mu sallah ko kuma mu samu hutun a cikin sallah din shi yasa sabbai suna sallah wanda suke ta dabburi sosai a cikin sallah nasu shi yasa suke samun kushu'i su samu natsuwa a cikinta to da haka idan mutum yana karatu to lokacin da ya zo aya na rahama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yanda yake yakan tsaya ya roki Allah subhanahu ta'ala waqafa indaha yas'al ya tsaya yana roko ce wala ayatul azabi illa ta'awwaza ha, kuma babu wani aya na azaba face ya tsaya ya nemi tsari daga ita ba sai mu ma na ya kamata in kana karatu din ya kasance ka tsaya kana tadabburin ayoyin idan ka zo aya na rahama ka roƙi Allah ya sa ka daga cikinsu ko kai fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka cikinsu in ka samu aya na azaba ko ka nemi mai tsari daga shi kuma ya kasance wannan ayin su kasance maka wazi a gare ka karka tsamman bai zai yi ka fada cikin azaban Allah ba sannan ko ka ringa fata Allah subhanahu mata ya saka cikin rahama ka samu rahama a gare shi don haka Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cikin ramasa ya cika mu din ya ba mu iko muna sallah muna ta dabburi ayoyin Allah ya yace al'ambiya wa rusulu mun lallai su annabawa da manzanni su masu mai ne ba sa sabo sai ce wa ma zalika fom ya kafuna laha duk da haka suna jin tsoron Allah su wataala kun gane ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani ayan azaba da zai zo face sai ya tsaya ya nemi tsari daga gare ta idan ya samu aya kuma na rama yarjunahu wa yakafunahu ikabo suna fatan su samu ramar Allah subhanahu wataala sannan kuma suna tsoron Allah subhanahu wataala ya kama su da wannan ya musu ya yatadabbaruna al-kutuba samawiyya inda qira'atiha suna yin tadabburi lokacin da suke karanta littattafan Allah su ta'ala suna tsaya su yi tadabburin ayoyi din wa yas'aluna Allah aljanna inda mururi ha sannan suna roƙon Allah su ta'ala aljanna lokacin da suke wucewa suna karanta wannan ayoyin sannan kuwa suna neman mai tsari daga duka wani aya da wanda ya nuna na sharri ko na wuta Allah ya tsare su daga shi duwaka sai ce wa min zikri hadal hadith min du'a sallallahu alaihi yana daga ciki abin da aka ambata a cikin wannan hadisin shine addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa buka'ihi da kukansa yakan kasancewa yana tsayawa kuka a cikin sallah din kama mu mafi yawanci sai ka ga mutum ba ana karanta alkur'ani baya mishi tasiri don haka yana da kyau ko ce wajibi ne ga musulmi ya kasance ya san me ma'ana alkur'ani din lokacin da mutum ya san ma'ana alkur'ani din shi zai sa mishi dabburi ya sa shi ji tsoron Allah su wanta don yana sanin ma'anansu idan ka san ma'ana alkur'ani to lokacin da ake karantawa sai ya karanta ya kasance maka wazi ana tunatar da kai ne sai mutum ya kasance yana yin tadabburi yana tunanin girman Allah subhanahu ta'ala kar ya saba mishi ya roƙi Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mishi zunubansa ya roƙi Allah aljanna kuma ya nemi mai tsari daga mai wuta to kaga duka wannan sai mutum ya kasance ya san menene ma'ana alkur'ani ma tukunna menene ƙur'ani amma mutumin da shi gashi nan kawai shi musulmi ne kuma ba ruwan shi da karatun addini to wannan kuskure ne babba sai ka ga mutum ana karatu alkur'ani shi ba damuwan shi ba ne wani har zai ce ma ma baya son ya ji ma karatu alkur'ani ne inda za ka sa mishi ƙur'anin shi ba shi bane damuwan shi ko kuwa ba zai iya ɗauki ƙur'ani ya karanta shi ba ya yi dabburin shi amma duk wani jarida zai karanta shi ya gaya ma duk labarin da yake cikin jaridan amma ga littafin da aka ce in ka karanta kowane aya harafi guda ɗaya kana da lada guda goma ba ma karanta shi amma mafi yawanci mutanenmu da safe sai mutu ya ɗauki jarida ya karanta ta wani daga bango har bango zai zona yana karanta ko kuma zai kunna tibinsa ya ji labarun duniya me yake me duniya take tafiya da shi amma game da addininsa kan bai san komai ba ko fatiya ka tsare shi ya fassara maka ita bai zai fassara ta ba suratul fatiha dai wanda kullum ana karanta ta kowane sallah kowane sallah sai ka karanta ta to amma bai zai mai fassara ta ba don haka wajibi ne ga yan uwa musulmai mu koma ga addini mu mu karanta alkur'ani musammanin shi mu duba mu ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ba wani ayan rama da zai zo kan shi sai ya tsaya ya roki Allah subhanahu ta'ala ya bashi wannan rama din sannan ko yace babu wani aya na azaba face sai ya nemi mai tsari daga shi yana tsare kuma haka balon suka ce dukkan manzanni duk da su masu mai ne ba sa yin sabo ba kaman mu ba ba sa yin sabo amma duk da haka suna suna jin tsoron Allah suna tadabburi a ayoyin Allah suna karatu har suna kuka a cikin sallolinsu ba mu haɗu da su ba ko sabbai ba mu kai su ba ko sabbai ba mu kai su ba taman su ma suna tsaya su yi dabburin alkur'anin ayar amma mu fa kullun nisa da alkur'ani muke wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairul quruni karni summa alladhina yalunhum ya kira wani su karnuka kada wanda yace shine me wanda suka fi amma yanzu mu zamanin mu mun tara duk koni sharri da wani fitina duk yana tare da mu amma ba mu damu da mu riƙe alƙur'ani ba ba mu damu mu karanta alƙur'ani musammanin shi ba inda yaro ba kai shi makarantar boko ba ran da duk wanda ya kuskuren in ma direba ne in ma maman shi ce in ma waye ne mai kai shi to ranar idan mahaifin shi ya dawo masifan duk duniya za a yi shi amma a ce za ka yi shi makarantar alkur'ani to wani mahaifin ma bai san ma yana ɗan shi ke karatu alkur'ani ba ko kuwa ba damuwan shi ba ne kuma yau idan abin da ya shafi duniya ne ya zo zai iya ce mishi ma ya bar zuwa karatu alkur'ani ya je karanta wani abin da ya shafi duniyan nashi tukunna wanda kuwa mu sani cewa ilimin da ya kasance na gaskiya shine mina addininka wanda da shi za ka tafi lahira ba mun ce karatun boko haramun ba ne ko bai da kyau ba a'a amma na ya kasance ɗanka ya san addini sai ma amfani kai ka san ƙur'ani iyalanka su sani dukkan ‘ya'yanka su kasance sun san me alƙur'ani a gidanka dai ya kasance akwai ƙur'ani a ciki sai ya samu rahama kuma duk wani ilimin da kake so duk lokacin da mutum ya samu wala musulmin da zai rike alkur'ani ba wani ilimin da zai ce zai ba shi wahala duniya ka je ka jarraba ka gani ka ba ɗanka ilimi na alkur'ani ya sa alkur'ani to kuwa ba wani ilimin da za ka ɗora shi daga baya kasa don haka iyaye wajibi ne mu karanta alkur'ani ko mu karantar da ƴaƴanmu alkur'ani mu san kuwa ma'anoninsu duk shekarunka kuwa karka ce ka makara ka je kai karatu Allah zai taimake ka kuma Allah ya san niyyanka kuma zai baka lada amma karka je wa Allah subhanahu ta'ala ba tare da kana son ka karanta alkur'ani ko kuma kana karatu alkur'ani din ka dai tsaya daidai gurgudun abun da kai ka samu kuma musawa karatun alkur'ani ya kasance yana da muhimmanci sosai a wajenmu da kuma wajen iyalanmu gaba ɗaya da ƙyalanmu to wannan shi ake bukata kuma shi ne zai sa mutu yana sallah ya samu kushuyi mutu ya samu natsuwa ya ji ana karatu alkur'ani ya ringa ƙara mishi imani إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ya يتوكلون haka Allah ya ce muminai mutanen kwarai su ne da ana karanta musu alkur'ani yana me yana ƙara musu imani in aka ambaci Allah zukatansu su girgiza su ga girman Allah su ta'ala su ji tsoron Allah su ta'ala sannan kuwa karatu alkur'ani ya ƙara musu mai imani ana musu karatu alkur'ani yana ƙara musu imani sai kasance sun yi imani sosai to don haka lalle ana bukatan dabburi a cikin sallah ya kasance sallanka akwai kushuyi wannan shi zai maka amfani to ba za ka same shi ba sai ka samu manan alkur'ani to haka ka je ka karanta duk shekarun ka je ka karanta alkur'ani ka san manan shi domin ka samu ta dabburi a cikin sallanka Allah ya samu dace hadisi na gaba ya ce an ibni abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an akra'a qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a'i faqiminun an yustajaba lakum rawahu muslim hadisi daga ibnu abbas Allah yarda da su ya ci manzo Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi yake cewa ala ku saurara wa inni nuhitu an akra alqur'ana rakiyan aw sajidan lalle ni an hana ni in karanta alqur'ani ina mai ruku'i ko ko sujada a sai a cikin ruku'u ko sujada ba a bukatan ka karanta mai alqur'ani ya ce fa'amma ruku fa'azimu fihi rabba amma ruku'i to ku girmama ubangiji a ciki in kuna yin ruku'i to ka girmama Allah subhanahu ta'ala wa amma sujud amma sujada fashtahidu fi du'a'i to ku yi kokari ku yi ta yin addu'a a cikin wannan sujada ya ce fakimi nun an yustajaba lakum hakan zai sa mai hakika lalle za a amsa muku addu'arku don mutum ya yi sujjada wuri ne da ake karɓa mutum addu'arsa don haka ana yake cewa manzala salasala yake can hana ni yi karatu a cikin ruku'i ko kuma sujada a sai a cikin sujada ko ruku'i ba a bukatan mutum ya karanta mai alkur'ani abin da ake so shine ne ya ce a girmama ubangiji subhanahu ta'ala sai ka ce subhana rabbiyal azim wa biyamji ko subhun quddus rabbul malaika ko sauran addu'o'i da ake faɗan su a cikin sujjada din mutum ya girmama ubangiji a cikin ruku'i ya ce kuma mafi karanci yadda za ka yi shine mai mutum ya yi guda ɗaya ka ce subhana rabbiyal azim ko kuma ka yi fiye da haka ya kasance wutiri ko ma ka yi uku ko ka yi biyar ko ka yi bakwai ko ka yi tara ko ka yi goma sha ɗaya ya kasance dai wutiri domin a samu mai natsuwa a ciki kaga lokacin da manzala salasala ya zo yana koyawa mai sallah wannan kai wanda musiyus sala wanda ke kuskure a cikin sallansa sai ce mishi in kai sujada a ruku'i ka natsu a cikin ruku'inka kaga kenan mutum ya yi akalla ya samu mai ya ce subhana rabbiyal azim ɗin guda uku domin ya samu mai natsuwa a ciki ka natsu in kai sujada ɗin ruku'i ka ce su subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ka yi su guda uku ko guda biyar ko daidai gwargwadon da ga za ka iya wanda ya ce wa masu sujud amma sujada kuma me fastahidu fi du'a'i to ku doge ku tsaya ku ringa ta addu'a a cikin sujada sujada wuri ne wanda za a amsa maka addu'a don haka in ka je sujada ka roƙi Allah ka ringa roƙo Allah subhanahu ta'ala bukatunka ba inda mutum ya fi kusa da Allah subhanahu ta'ala shine dan yana yin sallah sannan kuma aka ce babu wani halin da mutum ya fi kusa da Allah subhanahu ta'ala fiye da lokacin da yake sujud in kana sujada ka fi kusa da Allah subhanahu ta'ala lokacin ne ka sunkuya wanda sunkuya da ba ka yi wa kowa a duniyan nan ba wanda ake wa sujada na gaskiya sai Allah su ta'ala shi kadai shi nan da za ka je ka ɗauki fiskanka a kuma a jikin mutum ba wurin da ya fi daraja kamar fiska amma sai mutum ya ɗauki fiskar shi ɗin ya shimfiɗa ta a ƙasa ya nuna ƙasƙancinsa ya nuna bai kai komai ba a gaban Allah su ta'ala kuma duk kuɗin mutum duk dukiyarsa dole ya sujada daɗi wa Allah su ta'ala in dai shi musulmi ne don haka ya sunkuya ya sa goshinsa da hancinsa a ƙasa don me ya bauta Allah subhanahu ta'ala ya girmama shi to ka haka sai tasbihi ya yi roƙi Allah subhanahu ta'ala ba shi ma kwa za ka ce su na rabbiyal ala mutum bayan ya faɗe su sai ya faɗi ya ci gaba da yin addu'o ya roƙi Allah subhanahu ta'ala bukatunsa yana daga cikin ɗaya daga cikin guraren da ake karɓa mutum addu'a shine mai sujada in kai sujada ka tsaya ka roƙi Allah subhanahu ta'ala bukatunka ya kasance kana roƙo Allah subhanahu ta'ala kana da bukatu da yawa ƙasar mu tana da bukatu da yawa al'umma tana da bukatun addu'a da yawa sai ka zo na a yi ta addu'o'i a cikin sallah din a yawaita yin addu'o'i a yi ta roƙon Allah su ta'ala ka roƙi Allah alherin dukkan duniya ciki da haka ba inda mutum ya fi kusa da Allah fiye da mai lokacin da yake sallah don almusalli yunaji rabbahu wanda yake sallah yana gana da ubangijinsa ne lokacin da kake sallah to lokacin kake gana da Allah su ta'ala kuna tattauna tsakaninka da Allah su ta'ala sannan ka faɗi kai sujada kuma ka fi kusa da Allah subhanahu ta'ala to shi ma sai ka tsaya ka roƙi Allah subhanahu ta'ala alkhairin dukkan duniya da kuma na lahira ka roƙi Allah subhanahu ta'ala dukkan alkhairi na duniya sannan hadisi da za mu tsaya insha Allah nake gani shine na ƙarshe yake cewa Aisha radiyallahu ha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم hadisi daga Aisha Allah yarda da ita take cewa manzo Allah sallallahu ya kasance yana ci a cikin ruku'insa da sujadansa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli kaga yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yayi ta addu'o'i bayan yace subhanaka allahumma kaga ya tsarkake Allah kenan sannan yace wa bihamdik da gode maka duk wannan yana mai tsarkake Allah subhanahu ta'ala to karshen ta sai ce mai Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mini shi ne malam suka ce duk lokacin da mutum ya gama aikinsa to ana ya nemi mai gafaran Allah ya roƙi Allah mafi yawanci a cikin addini musulunci idan ka gama ibada sai ya ce mai ka yi istighfari ka yi sallah ka idar ka mai ka ce Allah makfirli kana cewa salamu alaikum za ka ce mai astagfirullah astagfirullah shi abin da mutum zai fara bayan ka gama sallah kuma haka Allah subhanahu wataala ya ce mishi mai fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba lokacin da ka gama aikin ka ya manzo Allah sallallahu alaihi aka samu fatu makka to ka dawo kai ka ringa tasbihi kana godewa Allah subhanahu wataala don haka mu yawaita yin tasbihi da kuma addu'o'i a cikin sallolinmu muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ya gafarta mana za mu tsaya nan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أشحاب